ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan rana ta tara ga watan Ramadan shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da hudu ne ko ga watan shida shekara ta 2017 miladiya a cikin darasinmu na matan annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuna tare da ni kun sani cewa muna magana ne akan nana sauda bintu zama'a al'amiriya ɗaya daga cikin manya-manyan mata da annabi alaihi salatu wasallam ya aura kuma matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta biyu bayan khadija kenan in ce ko in ce ice bayan ya aure khadija ya aure ta mun yi bayani akwai sabanin malamai shin tsakanin nana sauda da nana aisha wa aka fara aura imam ibn kasir allah ya masa rahama yace ce sahihu zance mafi inganci ɗaura aure sai da aka fara ɗaura auren nana aishatu amma bata tare ba sai a shekara ta biyu bayan hijirar annabi ta tare a madina da aka ɗaura auren aisha tun da bata tare bayaniya ce karama sai annabi ya auri na na sauda to na sauda kuma ana aurenta ta tare tunda tana da shekaru tsohuwar mace ce daman ta kai shekara hamsin da wani abu riwaya ana cewa shekara hamsin da biyar wasu ma suna kai ta sama da haka to kenan khadija tana mutuwa matar da ya fara zama da ita ita ce sauda bintu zama wanda yau za mu yi bayani akan zamanta da ita da aisha kishiyar farko da nana aisha ta ci karo da ita ita ce wannan dattijiyar mata nana sauda amma bari ku ga dabara irin na dattawa lokacin da suka haɗu aka kawo mata kishiyar ta aisha kenan yanda gidan ya kasance jiya muna magana akan hikimar da ta sa annabi ya auri wannan mata duk da ta tsufa sai muka tsaya na farko dai ku sani cewa ita ce matar farko da annabi ya fara aurenta a musulunci ita kuma falalarta kenan danna na khadija annabi ya aure ta ba a cikin musulunci ba ne. نانا سودا هي أول امرأة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام كو تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ya tarar da ita tana cikin wahala kwarai da gaske kasancewa ta musulunta iyayenta ba musulmi ba ya tarar da ita a cikin kunci na rayuwa kasancewa mijinta ya mutu wanda dan gidan baffanta ne mijinta ita ma auren gida aka yi auren dangi aka yi tsakanin na na sauda da tsohon mijinta sakran ibnu amr to wani abuwa sun haɗu mata guda biyu kawai sai annabi ya ce bari a aure ta Allah da hikimarsa bayan annabi ya aure ta ɗin da ya lura da ikhlasinta haƙurinta da juriyarta sai gashi an samu danginta kuma suka yi ta musulunta saboda addini ya birge suka ce in dai wannan addini na muhammadu addini ne mai tausayi haka muhammadu a matsayinsa na matashi ɗan gata mai matsayi zai zo ya auri 'yar uwarmu da wannan shekaru nata mu mun san cewa ya aure ta ne saboda niyyar taimako tun da niyyar taimako ya aure ta to mu kuma za mu shiga addininsa suka ce suna son annabi saboda ya aure uwarsu suka ce sun yarda da halin shi annabin sun yarda da ɗabi'ar shi annabin a nan nake so iyayena mata ku fahimta cewa ku rinka haƙuri da mazajenku a yanayi na rayuwa akan yi aure da wasu hikimomi a bayan auren yanzu mutum ya iya zuwa ya auri yarinyar da take musulunta ta yi ba wani ɗan uwanta musulmi sai ita amma namiji ya iya zuwa ya je ya aure ta da niyyar in ya aure ta ya taimaka mata ta dalilinta a iya samun danginta su musulunta kuma alal akalli ya rage karfin gaba tsakanin danginta kafirai da kuma danginsa musulmi ba mamaki ta je ta yi wa uwarta da'awa ta musuluntar da uwarta ta dalilin mijinta ya aure ta ba mamaki ta je ta yi wa mahaifinta da'awa ta musuluntar da mahaifin ta dalilin auren musulmi da ta yi ashe ya kamata mata ku taimaki mazajenku idan za su yi aure mai manufa aure mara manufa shine mace za ta ji ba daɗi auren sha'awa ba wai don Allah ba kawai ya ga yarinya ce mai kyalkyali bari ya je ya auro ta kawo ta gida shikenan shekara ɗin shekara biyu wannan abin da yake gani a jikinta ya kaɗe ta fara wankin kashi tumbuɗi ya fara zubai mata a jikinta ta fara ƙarnin jarirai ta fara kasa kula da gidanta yadda ya kamata saboda bata saba ba sai ji ta fita a ransa in ba sa aka yi ba sai sallame ta to daman auren sha'awa kenan duk wacce ta yadda wani namiji ya aure ta saboda sha'awarta da yake yi ba wai kawai yana tunanin ya aure ce taimake ta ya rike ta har tsufa ba to ta shiga auren wahala kuma wallahi da zarar ya fita wata rana ya ga wata wacce ta fiki in Allah ya so ya yadda sai ya kore ki ya shigo da wata wacce ta fiki istibdalu zaujin makana zaujin kenan kullum burinsa kawai ya samu watar ya canja to auren sha'awa kenan da auren yayi shine mace za ta ji ba daɗi mijinta yayi na yayi ai yanzu yayi ake na ƙarin aure abokanansa sun ƙara shi ma dole sai ya yunkura ya ƙara ko da ba shi da halin ƙarin kuna nan kuna fama da shi amma tun da ƙawayensa sun ƙara shi ma sai ya ƙara saboda kar ya je cikin abokanansa ana masa gori ya ce gafara da Allah mai mata ɗaya ka rufe mana baki ka yi magana wai ta wani ne ake ba da labari cewa mai mata hudu ne mai mata hudu ne ya tashi ya yi kirari mai mata hudu ya tashi ya yi kirari ya ce sai shi wane mai mata hudu kullum sai ya ciyar da su mai kaza mai kaza aka ce an gaishe karan kai daɗe ya zauna saboda matarsa hudu kuma gaskiya ne wanda yake da mata hudu mai tirela hudu kenan fa ah to <laughs> nauyin mace ɗaya ai ya kai nauyin tirela in ma bai fi ba kwarai kuwa ai ana wahala ai sai dai addu'a Allah dai ba mu lada kawai ai duk wanda ya ja mata ɗaya biyu to zai iya jan tirela mun nauyin ta kuwa yana gamawa sai mai mata uku shi ma tashi ita shi ya karkada ya karkada shi sai shi wani mai tirela uku mai mata uku aka ce an gaishe ka ce shi kanin mai mata hudu a'a ashe akwai mai mata biyu a zaune shi ma duk abin ya ishe shi ya ce wallahi sai ya tashi ya yi kirari sai shi ma ya miƙe ya miƙe ya yi kirari ya yi kirari ya ce sai shi mai mata biyu mai mulki a gidansa a jashi can a jashi can kowace tana yi da shi kuma yana yi da kowace aka ce an gaishe ka goganki mai mata ɗaya yana zaune ba shi ma sai kula zai tashi ba <laughs> mai mata ɗaya sai kula zai tashi ashe akwai goro a kusa da shi sai goro sai gauro ya rike rigarsa ya ce in ka tashi sai na tashi <laughs> kana yin kirari ne ma sai na kirari ya ce aikin banza akan mata ɗayan za ka tashi kamar kirari mata ɗayan da wani in ta yi tafiya ka yi tafiya a dole idan ba ta da lafiya kai ma dole ba ka da lafiya in ta shiga al'ada kai ma kana al'ada yaushe wani mai mata ɗaya zai kirari yayyayi yankura goron ne ce kana tashi sai na tashi ne aka kama jayayya ya za a yi ya za a yi aka zo dai aka raba su aka ce gaskiya ka yi haƙuri tun da matar ka ɗaya yawwa dan kai mai mata ɗaya aminin goro ne eh bambancin ku kaɗan ne haka mai mata ɗayan nan bakin ciki da kuttu ya ishe shi yarsa inda zai yi bakin ciki ya ishe shi ya ce shi ma dai sai ya yi zuciya ya ƙara ne ya fita daga wannan layi ku yi haƙuri masu mazaje da suke kuku kadai ku taimaki mazajen ku su samu matsayi don su ma su kirari karki bar mijinki ya je ya zauna a cikin abokanai ana ana rena shi gaskiya ni in dakin dai zan baki shawara zaki ki karba abin da ya kamata ki kenan Allah ya saka da alkhairi na san wannan karatun ba za a dauka ba za a bar mun kayana ne ba yadda za ku yi da ni ba nan ba wacce za ta je ta zuga mijinta wai wai wai ya kara wai ya kara mata aure wai dan ya je kirari ya samu matsayi a cikin kawai cewa za ta yi ka daina zuwa gurin sa dole sai ka je wurin su ka zo mu zauna a gida mana <laughs> Allahu akbar to wannan kenan annabi alaihi salatu wassalam ya samu kulawa sosai daga wajen na sauda an ce mace ce mujahida sabira mai haƙuri akan addininta sannan kuma shigowar yan uwanta da suka musulunta ta dalilin aurenta dinnan wato ya ƙara mata ya ƙara mata ƙarfin gwiwa da ƙwarin gwiwa da ba a tsammani ƙwarai da gaske Allah ji ganna na mana na na sauda haka dai ta zamanto kuma Allah ya bata hikima kamar yadda suke faɗa tana da dabaru saboda tsohuwa ce kin san tsohuwar mace in ta tsaya ta natsu ko miyarta ta fi daɗi ta fi ta yara iya abinci in tsohuwar mace ta yi maka abinci mai kyau miyar da daddawa lafiyayya ta gyara ta ta fi wannan miyan zamani na 'yan mata ƙarshen zamani rabi tattasai ya nuna bai nuna ba na na sau da ta yi wa annabi hidima sosai da ya ji daɗi na rayuwa da ita ga tsafta a wurinta tsafta sannan kuma ‘ya'yan na na khadija nan ba su taɓa samun wani bambanci cewa ba da uwarsu suke tare ba ta riƙe ‘ya'yan na na khadija nan wato ba a cewa komai ba a taɓa ruwaitowa ta musu mummunan abu ba wanda yau abin da ya gagare ki kenan ba kya iya rike 'ya'yan mijinki ba kya iya rike 'ya'yan mijinki ba kya iya taimakon 'ya'yan mijinki sai dai ki basu da yunwa kina bakin ciki idan ubansu ya sayo musu wani abu sannan kawayenki suke zuga ki an sa ki wai kina hidima wa 'ya'yan wani kato ko 'ya'yan wata katuwa watakila uwarsu tana kabari amma baki da tausayi kuma ba mamaki ke kanki ba a gaban uwarki kika tashi ba a gaban uwar wata kika tashi don Allah iyaye na mata idan an ji wannan faɗakarwa a ji tsoron Allah a yi haƙuri a gyara ku zama masu tausayi ku ɗauki 'ya'yan kishiyoyinku kamar 'ya'yanku ne duk matar da wato take wulakantar da 'ya'yan kishiyoyinta to ta ji tsoron mutuwar ta ita ma za ta iya mutuwa Allah ya jarrabe ta ‘ya'yanta su sha wahala a hannun wasu kishiyoyi so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shagaltu da matar da take ta shagaltu da da shi kuma ta shagaltu da ‘ya'yansa um, ana nan ana cikin wannan yanayi lokacin na na Aisha yana ta matsowa tarewa ta kenan to amma alhamdulillahi manzo Allah ba ya shigo da nana Aisha gidansa ne dan saboda nana Sauda ta gaza ba a'a kawai dai annabi dai ya ƙara aure dalili kuma saboda gajiyawar ita kanta nana Saudan sannan karki manta kafin ya auri Saudan ma sai da ya auri Aisha ballantana a ce an ya mata kishi ne saboda kaza kishiya saboda kaza <coughs> Allah ya musu albarka sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a nan gurin ga sauda ga aisha an haɗu ya za a yi gidan manzan Allah ba iri ɗaya ba ne da sauran gidaje na mutane sannan matan manzan Allah sallallahu alaihi sallama ba iri ɗaya ba ne da sauran matan zamani don Allah ya faɗa a cikin suratul azabi aya ta 32 ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan maarufa. ya ku matan annabi kufa ba iri ɗaya kuke ba daidai kuke ba iri ɗaya kuke da sauran mata ba a'a kuɗin din kun fi sauran mata amma hada da matan annabi da matan sauran garin mutane kenan matan annabi su ne matan koyi gidan manzan Allah shi ne gidan da ya kamata a karanta wa mutane shi sallallahu alaihi sallama don su koyi da karanta littattafan soyayya gwanda ku karanta gidan annabi insha Allah akwai littafi yana nan fitowa za mu yi ƙoƙarin rubuta shi insha Allah sunansa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ake toyawa a ciki ake kwashewa abun koyi ga matanmu gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi ga matanmu insha Allah ku mana addu'a Allah ya ba mu lokaci da lafiya da nisan kwana na rubuta littafin da kuma fito da shi da bashi hakkinsa da ya kamata ai mana addu'a Nana Aisha ga ta tashi ga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama a madina kenan amma kafin ita na na sauda ta riga to na na sauda ita kanta ta sani ba ita ce ba ta farko ga annabi ba amma larura ta sa bayan annabi ya rabu da matarsa khadija mutuwa ta raba su aka aure ta kamar kullum kamar kowa dole ne mace duk inda take za ta ɗan ji kishi ko ɗan zafi ko yaya in an shigo mata da wata sabuwa shigo da nana aisha ɗin nan da nana da ita take cin karanta da babbaka ko ba babbaka ake cewa ma'ana dai kinaya ta bahaushe ita take komai da komai to sai ga shi yau an shigo mata da yarinya budurwa ƙaramar yarinya duka duka shekarunta a duniya shekara tara kin ji masu manufa ba irinmu da ake ta tirka matan a basu a ta tirka su a ta tirka su yarinya sai ta kai shekara talatin da biyar arba'in har akwai masu arba'in da biyar duk a matsayin muna budurwa ne tana zaga gari kuma tana jin cewa ita budurwa ce su kam da zarar yarinya ta samu manemi an yi bincike an tabbatar da aminci kuma shekarunta hankalinta karfin jikinta za ta iya rayuwa da ɗa namiji ba za ta cutu ba to kawai aure suke mata to shi yasa waɗanda suke sukan auren wuri ɗin nan suna suka ne saboda wata manufa ta yahudanci da goyon bayan ra'ayin yahudawa da ɗauko tallan manufa ta yahudawa da kafirai amma a musulunci musulunci bai tsaye da wasu shekaru ya ce dole sai wannan shekarun ba ko da ko wasu malaman mazhaba sun faɗa amma a nasi hadisi ba a tsayar da wani shekara aka ce mace kar a aurar da ita in tana da shekara ƙasa da shekara kaza ba abinda ake dubawa ƙarfin tunaninta shekarunta tunanin za ta iya zama da miji girin dirin gangan jikinta za ta iya ɗaukan namiji za ta iya rayuwa da namiji kasancewarta da namiji ba zai cutar da ita ba hankalinta da mu'amalarta a gida ta yi hankalin da in an kai ta gidan miji za ta iya zama to waɗannan abubuwan ake dubawa da ƙwarinta amma ana iya samun yarinya ƙarama a shekaru amma ku ga tana da babban gangan jiki kuma shekarunta kaɗan ne amma tana da tunani irin na manya ta samu cikakkiyar tarbiyya daga gidan iyayenta so samu wannan tarbiyyar daga gidan iyayenta sai ya taimaka karancin shekarunta bai yi mata illa da za ta iya zama da ba za ta iya zama a gidan miji ba so duk lokacin da aka fahimci yarinya tana da wannan Allah ya bata wannan matsayi Allah ya bata wato shekarun da ko da ba su kai sha takwas ba ko ba su kai ashirin ba amma hankalinta za ta iya jurewa da namiji ba za ta je ta yi ta hauka a gidan miji ba to ba laifi ba ne da an aurar da ita ku fahimci wannan yanzu dai gashi a gabanku karatu ya zo na na Aisha ɗaura auren shekara tara aka ɗaura. tare wata aure shekara shida tare wata shekara ainihin wato tara wasu suna nan suna ta sukan hadishin saboda ya saba wa ra'ayinsu da manufarsu ka suka kada ka suka ka yadda kada ka yadda wannan kai ta shafa abu dai ya faru kuma hadisin nan yana nan ba wani wanda ya sai goge shi kuma haka tarihi ya tabbatar ‘ya'yan annabi daga cikinsu akwai wanda aka aurar da su ba su kai shekara sha biyar ba ita kanta na na khadija aurenta da ta yi na na khadija ina ce a shekara sha biyar aka yi mata aure a nan muka faɗa amma a zo a turka yara ‘yan mata girman jikinsu ya kai sun zama fitina wasu kansu da samarin unguwarsu fitina wa iyayensu sun cika ido yarinya karama a gida zama da kyar tashi da kyar ko aurar da ita ku huta tana al'ada uwarta tana al'ada ana ta rikicin eh, neman auduga in wata ya je ƙarshe, me ya zafi ki zo ki haɗa kanki da yarki ki tura ta gidan mijinta mara saboda tsabar aƙidar boko ai bata gama digiri ba waye yace ba a auren yarinya sai ta yi digiri ita uwarta ta digirin ta yi sai ki ga uwar da ta haife ta ko firamare ba ta yi ba amma yanzu yake yar zamani ne wai ba za da yarta ba sai ta gama digiri wa ya faɗa wasu kuma sai ta yi masta digiri eh har dafta akwai a ƙasar nan ki gama mace dafta ce amma wai budurwa su mama Allah ƙara girma shekaru sun tafi me ya zafi na sha yi muku bayani malamai suna faɗa da likitoci ita yarinya idan ta yi aure tun a farkon shekaru ta fara haihuwarta ta gama to ta fi samun rayuwa mai lafiya da jin daɗi haihuwa tana wahala wa macen da take da yawan shekaru ki yi ki gama da wuri za ki ga matar da ta yi ta gama haihuwarta jikinta zai baki sha'awa amma wacce ta tsufa tana haihuwa nan da nan take roɓewa take gajiya su da Allah mu kula da wannan ra'ayin boko kada ya sa mu ki mu aure da 'ya'yanmu mu kullum abin da muke gaya wa mutane idan ta kama ta yi aurenta tana zuwa jami'anta ya yi kyau mijinta ya bata dama ta ci gaba da zuwa jami'a idan garin su babu jami'ar fa shikenan dole an ɗauke ta an kai ta kuma ita yarinya tana da farin jini ne tun tana da ƙarancin shekaru farin jini a idan maza farin jini a idan iyayen mazan ma amma duk inda shekarun ta ya daga to sai zargi ya rinka shigowa sai a ce kai lafiya ko wance ba ta yi aure ba to yan sharri ma sai su zo su yi sharri su ce ai kaza take yi yarinya da ta riga ta shiga jami'a ta goge ta san maza maza sun santa ba ta da kunya kaza kaza wayayya ne idan ta ya riga ya bude yaushe za ka ɗauko ta ka kawo ta gidanka ta zama ka kura ta cinye ka haka ake faɗa amma ana samun ƙananan yara wanda za ga suna da ƙarancin shekaru har su jami'a su gama ba su cika ido ba wannan ba laifi amma duk wanda Allah ya sa jikinta babban jiki ne tana cika ido da wuri wata yariya karama shekara goma sha ɗaya sai ki ga ta cika ido to ai maza maza a aurar da ita wannan shine abin da ya fi dacewa a tsarin musulunci sai dai kuma tsarin yahudawa za a bi ga sunan matan ai ku zo ku yi ta tilka su suna nan masu wannan aƙidar sai lokacin auren yayi ya wuce ba sai aure ba a ringa aiko wa malamai a taimaka da addu'a matanmu na GRA ba sa auruwa yau ina za su auru tunda kun turkime su kun nade su kun ce ku sai an yi kaza an yi kaza so wannan yana da muhimmanci mu kula da shi musamman a irin wannan zamani da matan sun yi yawa kowa ta zama mutum mai kirki ta yadda za ta yi tsada a idan maza a yi tarbibi a kanki saboda kina da tarbiyya kina da tsafta kina da mutunci kina da kima kina da daraja a tarbibi a kanki ba wai ki zo ki kashe kanki ba a zo ana lallabawa wasu ma sai ki ji an fara hadawa da bokaye kuma ko ki ji ana cewa anya ko ba aljanu ne? ba wani aljanu ita ce aljanar wallahi wancan kan abin da ya gagara makarai ne duk wanda ya zo tafiya yake makaran ina lokacin ku ne kuka bari ya wuce muku ku yi haƙuri ku yi rayuwa da iyayenmu da kakanni suka rayu yanzu nan duk dattawa ne ga sunan inda zan bi su in ba su dama in ce kowa ta mun bayani a shekara nawa aka yi wata aure wallahi za ku sha mamaki duk ga sunan wasu sun yi kaka da ni duka mamaki yanzu za su ji wannan maganganun da nake faɗa mamaki wata wallahi shekara sha uku aka mata wata shekara sha biyar wata wallahi bata kai haka ba ba ga sunan ba lafiyar su kalau daram da kam sun haife ku me ya same su sun fi ku lafiya ma ai wallahi sun fi ku lafiya wallahi tsofaffin da ta wannan wallahi sun fi ku lafiya ku waɗannan yan mata yan matan indomi yan matan taliya yan matan soyayyen doya su ko waɗannan iyaye da kakanni sun ci dawa sun ci masara sun ci miyar shiwaka sun ci miyar yakuwa da ƙarfinsu lafiyar jikinsu ki gama ci shekarar ta wajen tamanin amma kyau-kyau take da ƙarfinta ke ko idan za ka yi wannan shekarun yan matan kazar gwamnati duk sun kumbura ku <laughs> Allah ba da haƙuri Allah tabaraka wa ta'ala cikin kaddararsa da ikonsa rabbul izzati ya haɗa nana sauda da nana aisha dole nana sauda ta ɗan ji zafi wato aranta. saboda yau gashi annabi ya samu yarinya da za ta ɗauke masa kewa ya shekara tara a lokacin da aka kawo nana aisha gidan annabi nana sauda tana da shekara hamsin da biyar kin ga ai ba haɗi ba haɗi kuma Allah ya taimaka ita na na Aisha nan wata mace ce mai basira mace mai ilimi yarinya ce amma wallahi kwakwalwarta irin ta manya ne shi yasa gaba ɗaya da ta shigo gidan gaba ɗaya matan annabin sai da ta kere su dan an zo an tambayi annabi wata rana hadisin bukhari hadisin abdullahi dan amru aka ce wai manzon Allah a duniya wa ka fi so yace Aisha zance ya kare halatin mi aisha aka ce a cikin maza fa yace babanta zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wannan falala ce Allah yake ba wanda ya ga dama amma fa ina gaya miki hidima dai zamu zo karanta tarihin na na Aisha za sha mamaki ki ga irin yadda ta tsaya ta yi wa mijinta hidima wanda wallahi annabi idan ba shi da lafiya ciwo ya kama shi Allah Allah yake tambaya yake gobe ina ina ɗakin wa nake aina ana gadan ina ɗakin wa suka ce matan suka ce wataƙila ɗakin aisha kake nema dai ko yace kwarai kuwa daga ƙarshe ma daga ƙarshe ma da ciwo ya tsanani ya tara mata ya ce da Allah ina neman alfarmar ku ku me da ni ɗakin aisha ta min jinya kurin saboda ita ce yarinya karama da sauran ƙarfinta sannan kuma tarerayan annabi da take yi kulawa da manzon Allah da take yi wato baya samu wannan kulawar a sauran ɗakunan kin san shi namiji kamar yaro yake namiji ba a kware da gaske <laughs> shi namiji wato inda aka fi kyautata masa ya fi karkata can inda aka fi masa miya mai zaƙi ya fi mai da hankali can inda idan ya dawo ana sannu da zuwa Allah ya maka albarka ka dawo lafiya wallahi ina ta tunanin ka ina ta tunanin yaya aka yi maka dawo na buga wayar ka shiru ni duk hankali na ya ya tashi ka gigi ta ni na rasa inda zan sa kai da sai <laughs> ji daɗi sai ki yana Allah sai ta ce ai kwarai kuwa to namiji ya fi son wannan gidan saboda an fi kula da shi an fi kula da shi ko akuya ce ko tinkiya a gida ki lura wanda yake bata abinci yake shafa gadon bayanta yake kula da ita ta fi mai da hankali a kan shi to ke ne baki da dabara baki da wayo kina tare da waccan mai dabara mai wayo ashe kullum tana ɗan tara yan kudinta abin da ya sawwaka ita ba tuwon kaɗai take masa ba bayan tuwo da aka saba na gargajiya sai ta shiga ta dan toya masa wani abu in ta kawo masa tuwo sai ta kawo ɗan ƙaramin kwano sai ta ajiye a gefe ɗan adam idan ya zo abin da yake fara yi sai ya ce wancan kwanon fa menene sai ce a fara dai da wannan tukunna a buɗe masa je kira shi zo ya tabar a buɗe masa ya gani ana buɗe masa yana gani ya ga soyayyen kaza ko kaza ko zakara ko dan shila sai ce ah wannan fa daga ina ta ce wallahi Allah kaɗai ya san yadda ne dabarun da ne na tara kuɗin nan don in kyautata maka ka wance Allah miki albarka amma in ina ɗakin wance wannan tuje kandas shine za ta kawo ma ba wani gari ko ɗan kunun zaki ta haɗa ma da ɗan lemo da ɗan wani abu ba za ta kawo ba yanzu akwai matar da tana da ƙoƙari mijinta bai sayo lemo da ayaba ba da ɗan kankana wallahi a cikin 'yan kuɗinta sai ta tura a siyo mata na hamsin na ɗari na ɗari da hamsin ba fa shi ya siyo ba ta gyaggyara masa sa masa yana zuwa ce ga wannan kayan furutu ne na siyo maka sai ji daɗi yaushe zai tunani ya miki kishiya kuma yaushe in kin daya masa magana zai ce a amma kuɗin wayo rowa rowa da wayo kowa so take ta tatsi mijinta tatsa ta tatsa kamar yadda ake tatsa hanji ta tsotsa ta tatsa ta tara kuɗi ta shiga adashi sai ki ji ta sai mashin din a caba can kuma ki ji an ce ta sai keke na fem duk da kudin cafa ne an yi wuru-wuru wannan yaushe za ta kyautata bidinta sai kaɗan daga cikinsu suna na sau da sai ta ga cewa to aiki ya same ta yanzu za ta yi ƙoƙarin ta me da kanta yarinya za a buga ai kwarai kuwa aisha tana yi zo ki ga dattijowar matan ne da take ƙoƙari ai kwarai da gaske ta ce yaushe zan zauna hidima ta yau daban ta gobe daban aka ce tunda manzo Allah ya kawo na Aisha na na sauda ta zama manzo Allah kamar cingam kullun tana liƙe da shi kullun inda ya dawo gida ga ta gashi yana magana kafin ya gama an yi mai abin da yake so ta yi ƙoƙari ta danne zuciyarta ta danne kishin da yake damunta ta ce maganin kishin in yi wa mijina hidima ni ma ya san da ni tana neman yardar annabi ta faranta masa kuma shi ma annabi sallallahu alaihi sai nuna mata kamar ma bai kara wani auren ba yanda yake mata da haka har da ƙari mazan kirki kenan wanda suka bar abun koyi mace sai kuma alhamdulillah kyakkyawa ita ma Allah ya mata halitta mai kyau ga ga kuluk kharib wato khuluk karib kyakkyawar ɗabi'a wanda ta bawana na Aisha ita kanta darasi wanda matan zamani ya kamata su karanta tarihin na sauda don su koyi yaya ake zama da miji duk tsohuwar da bata karanta tarihin sauda ba wajen zaman gidan miji to wallahi da sauranta a nan za ki gane in Allah ya baki shekaru mijinki yana da yara 'yan mata to karanta tarihin sauda ki samu labari ya ya ta yi wa mijinta ba wai ki zauna kishi ya zo ya ishe ki ba ki zo ki karasa kashe kanki lokacin ki bai yi ba da ƙarshe kawai sai ta wani karamci ta ce ya rasulallah wani a madina kenan bayan ta ɗebi shekarunta da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta ga annabi ya yi wa aure kuma gaskiya shekarunta sun zurfafa kin san idan mace ta tsufa da yawa to ragabarta ma'ana sha'awarta da kusancinta da namiji yana karantuwa yana raguwa ma'ana sai ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ina so zan yi maka wani abu na karamci ya ce menene ta ce ina so zan baka sadakar kwanana ranar girki na ranar na. na ba da sadaka wa nana Aisha abokiyar zamana ta hada da rana kuna da rananta duk ta je ta ci rana biyu nana Aisha ta ce to ta ce bari ku abin Aisha ta ce ta ce a duniya babu matar da ta burge ni kuma nake so in zama ina da hali irin nata irin nana na sauda eh Allah ji gan Aisha tun da kin karɓi rana ai shi kenan Allah ya taimake ki <laughs> ta ce sauda ta burge ta yau ai gaskiya ne ta burge ta ki tsaya ki yi tunani ke da kike zanzare ido za ki iya wannan ki ɗauki kwanan girkin ki har abada fa har abada a wata riwaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga tasufa abubuwan da ƙyar ake yi kuma gashi mace ce babbar mace mai babban jiki zama da ƙyar tashi da ƙyar ya ga harkar gidan yana mata wahala sai annabi ya ce da ita to ko dai in sauwaƙe miki ne kawai ta ce haba a ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka sauwaƙe mu ta ce wallahi ba ni da buri a rayuwata irin in mutu a sa ni cikin lissafin matanka in tashi a kiyama in ana kiran adadin matanka a kira sauda yaushe zan bari ka sake ni kuma ka sallame ni in ka sallame ni kan kenan na cikin adadin matanka ta ce a'a me zafi ta ce kwana na ma gaba daya na ɗauka na bawa amaryarka a ai tai ba komai ba komai ta ce wallahi ba komai Buri na in yi ta ibada Allah ya ɗauki raina ina gidanka kuma abun mamaki yar uwa bari in gaya miki wani abu guda Allahu akbar Allahu akbar rayuwa tarihi malam subhanallah Allah ya bamu ikon koyi da magabatan nan kin ga wannan tsohuwar matar da muke magana wallahi na gaya miki sai da manzon Allah ya rasu a gabanta ya riga ta rasuwa ita sai da ta dade ma ta kai lokacin karshen mulkin sayyidina Umar abubakar ya sha mulki tana nan bata rasuwa. sayyidina umar ya zo ya mulki a mulkin sayyidina umar Allah ya mata rasuwa na na sauda ita ta binne annabi sallallahu alaihi wasallam a gabanta annabi ya rasu yana mai yarda da ita yana son ta yana mai aminci da ita ita ce matar da da wahala ki ji ana baki a tarihi an samu wani sabani a tsakaninta da sauran matan annabi saboda da cijiyar mace ce ita me abin girkin mata riga ta bayar ibada kawai take yi kuma annabi yana mutunta ta annabi yana girmama ta ko aikin hajji ta jefa annabi sawa yake a ɗauka a raka ta ya ce a taimake ta a raka ta a haɗa ta da sauran mata gajiyayyu su sauda ne idan an je jifa sai ce to kukar ku tsaya sai lokacin da aka zo cinkoso ku tafi tun da daddare na da sauda a ɗauke ta a raka ta a kai ta ta je ta yi jifa imra'atun sabita mace ce mai nauyin jiki mace mai girma ta samu matsayi da daraja ta ba wa annabi wannan kwana ta ba aisha wannan kwana na na aisha take cewa ni dai a rayuwata kai ban taba ganin mace mai kyawun hali da ɗabi'a irin sauda ba take gaya wa sauran matan kun san su su goma sha ɗaya ne eh ai magana ce ake gaya musu ai in wata tana so ta zama irin sauda ita ma ta ɗauko kwanan nan ta ta wa aisha <laughs> <laughs> to idan abin za mu koya a nan gurin ya ku iyaye na mata um, me yasa me matanmu na wannan zamanin ba sa jarraba wannan wannan wannan me yasa amma yau matanmu wai har cinikin kwana ake yi ciniki fa in an rena miji sai a zo a lale in tana da wani uzuri ko wani abu makamancin wannan sai a ce wai a yi ciniki matan zamani nawa za ka biya saboda rayuwarsa ta kuɗi ne dama ‘ya'yan kaji masu neman wato tsaba a watsa musu cat cat cat cat burin ki kawai a watsa miki ci sai ta ɗauki kwananta ta sayar kin sayar da mutuncin ki kin sayar da darajar ki tsakaninki da mijinki har sai kin sayar masa da kwana haba da Allah wace rayuwa ake rayuwar yahudanci ne ba fa cewa ne haramun bane hakkin mutum ne amma ni a fahimta ta gaskiya bai kamata ba da ka ba wa mutum abu kyauta da ka sayar masa wanne fi karamci ka ba shi kyauta ku yanzu ba za ku iya rufe ido duk tarihin nan da kuna mm, mm, Allahu akbar Allahu akbar wannan isan na na saudan sai dai a mun shi a nan gurin ba wacce za ta dauka oho shaka Eh, ba za ku ɗauka ba aikin ba zai yi ba damun babban burin na na sauda ta zauna a ƙarƙashin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wa an tub asa yawmal qiyamati fi jumlati nisaihi kuma a ranar tashi alƙiyama a tashe ta a cikin tarin matan annabi sallallahu alaihi wasallama falalata su sauda Allah ya bata falala kwarai kwarai da gaske akwai falala ta samu daga bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ya yabe ta saboda tana da haƙuri tana da kyakkyawan hali zamanta da ta da annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda na baku labari ya kula da ita ko da aikin hajji idan aka zo daga muzdalifa kafin mutane su tafi mina sai ya sa a raka ta a tura ta ta je ta yi saboda tana da matsayi na na aisha take cewa wallahi ni dai na ɗan ji wani abu lokacin da annabi ya ce aje a tafi da ita a kula da ita ita ɗin ta ya kamata a ce manzan Allah ya bari ita saudan ta nema ta ce tana neman alfarma a tura ta a raka ta a tafi da ita amma haka kawai ba nema ta yi ba annabi ya yi mata ni sai da na ɗan ji wani abu a cikin raina ku ji fa ku ji fa matar da ta bata ta kwana wato bayan da zaka yi karaba mace da kishi kawai kawai shine zancen duk inda mace take to akwai kishi a tattare da ita shi yasa wanda yake more rayuwa da matarsa wanda ya karanta kishin mata ya fahimta in an yi maka wani abin kawai sai dai kai dariya in kaga yajin yayi yawa zai zube maka a ido sai ka lallaba ka sulale ka fita waje Ka gabatta kai ta tafasa ita kadai idan za ka dawo maganinta abu guda ɗaya ka sayo mata tsire na ɗari uku da hamsin <laughs> da gaske duk wanda <laughs> duk wanda duk wanda matarsa ta masa gada-gada a kan kishi sirri ne wannan yana aiki kuma ta yi ta hayaniya kaza kaza ai ni daman an mai da ni yar mowace ko borace ko wacce ce daman ni damuwa ma aka yi da ni ne aikin banza ai matar ka kamsewa ne ai wance ita ce mata ai hukan dai muna nan muna zaman kula da 'ya'ya ai ai mu ba a damu da mu ba ai kaza kaza kaza da ta fara waɗannan maganganun kai maza maza ka haɗa takalmar ka to ka fita ta yali ta kun saboda za ta ɓata maka rai kuma in ta ɓata maka rai za ka zo ka faɗa ta faɗa daga nan sai a samu matsala ka fita ka kyale ta sai ka tuno Aisha ma tana da kishi ko ba ka bane ka daure ka yi haƙuri kai ne namiji a sama kake a rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin Da abin da ta sheka maka ka yi haƙuri in dare ya yi za ka dawo ka biya <laughs> ta wata tukuba mai kyau ka miƙa musu kuɗi su yanka maka tsire lafiyayye inda sauran ƙarfi a jikinka kaɗan sai mata kaza ko rabin kaza ka haɗa ka biya ta wani shago masu yogurt mai sanyi ka haɗa da shi ka ƙulla ka shigo gida tana barara tana mai aka ce a hajiya kenan ya yi haƙuri ya al'amura to al'amura sai ga dan wannan da Allah duba ki gani me ya kuma a'a ki bude mana ke kuwa <laughs> tana budewa da taji kanshin tsire ya buga mata fuska wallahi tsiren na zai canja mata fuska <laughs> take za ta ce to yau kuma hadda wahala ta ayaba wahala bane ai ba komai ba wahala bane wannan ai farantawa rai ne na ga ranki ya ɓaci barin abin nan ka gama da ita wallahi in ta ci wannan tsirin hankalin ta ya kwanta ta sha madaran nan cewa za ta yi yau ni dama duk abin da na gaya maka ma raina ne ya ɓaci ayi ni ba kawai dai ka sa al'amarin rayuwa kawai dai ka yi haƙuri ce a dama na yi haƙuri na yafe miki ma wallahi na yafe miki <laughs> Allahu akbar Allah ka ba mu dacewa to kin ga da a ce a gida ana yin haka maza suna da wannan hakurin insha Allah ta'ala za a samu saukin al'amura mace macen auren nan da yake yawa to da ba zai faru ba ita mace dole kai hakuri da ita dole namiji sai hakuri da mace ka so ko baka so ba motar ka da ka saya ma wacce ka sa kuɗi ka saya kake hawan da kake mu'amala da ita dole kana hakuri da ita yau ta kai ka gareji gobe ka dawo jibi ka koma ka ta wahala kana mata hidima ballanta na dan adam dabba idan ka aure ka daure ta a gida dole sai ka hakuri da ita ta maka kashi ka share kashin kuma ka kawo mata abinci ta ci dabba ce saboda me saboda ka san akwai amfani da zaka ci akan ta nan gaba ita amfanin ta ai a gaba ake samu to mata fa kullum kana cin moriyarta kullum kwanan duniya ka ci moriyarta ƴaƴanka su ci moriyarta ƴan uwanka su ci moriyarta gidanka ya ci moriyarta kai aljanin gidanka ma suna cin moriyar matarka ashe mace ta cancanta a yi mata hakuri a kau da kai a yi haƙuri. wanda yake wani ana faɗa wannan sai a ce wallahi malamin nan shi goyon bayan mata yake yi sai ya yi kaza kaza kaza to ai dole goyon bayan mata tunda ma mata mace ce ko ba ka bane ba kwarai da gaske yaushe zan zo ba zan goyi bayan mata ba kuwa dole goyi bayan su a taimaka musu a faranta musu tunda annabi ya ce a faranta musu a sauƙaƙa musu tunana na na kenan Allah ya ji kanta rahama ku ji fana na Aisha tace da aka ce a tafi da ita aje a rakata, sai da na dan ji wani abu maimakon ma a bari ma ta tambaya ma sai dai aje ai mata eh kamar yanzu ke ne ai sai ki ce eh ni yanzu da nake cewa ka sayo min yalo in zaka dawo ka san larurar ciki ne take na Allah ya jarbe da kwaɗayin yalan bello amma in ita ne ai ko bata ce ka sayo ba haka kake zuwa ka sayo a wulakance ma ba ta karba. haka kike faɗa na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce annabi sallallahu alaihi Salama ya tura na na da ita da sauran mata masu rauni an ruwaito cewa na nasau da mace mai tsananin biyayya ga annabi shadidatu tamassuki bi hadin nabi sallallahu alaihi wasallam amriki ba ta kaucewa akan umarnin da manzo Allah ya bata ba ta ƙetare iyaka akan umarnin da annabi ya bata imamu ahmad allah ya masa rama ya ruwaito allah ya yarda da ita ta kasance tare da annabi lokacin da ya hajjatul wada'i tana cikin matan da annabi ya hajjatul wada'i hajjinsa na ban kwana. wanda daga wannan bai ƙara zuwa aikin hajji ba kuma ta samu kulawa sosai daga wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama an ruwaito hatta a babin jihadi annabi ya fita jihadi da nana sauda duba tsufanta na amma wallahi zai tafi jihadi ya dauke ta ya tafi da ita yakin khaybara da aka yi yakin khaibar manzo Allah ya raba tare da ita raban da aka samu na fai'u tare da ita aka raba ita ma aka bata kasanta sannan kuma ya bawa sauran matan ma ta samu wusuki tamanin wusuki tamanin da wani abu na manta wata ta rubuto takarda cewa wai me sadakin na na Khadija mun manta ba mu faɗa ba ko na na Khadija sadakinta raƙuma raƙuma guda arba'in ai guda ashirin raƙuma ashirin aka bar bakara shine sadakin na na Khadija Allah ya mata rahama an ruwaito na nan sauda mace ce mai yawan kyauta kuma ita kuma yadda ta yi fice a cikin matan annabi ba ruwa ba ta san ruwa ba tiji wannan duk abin da ta samu bayarwa take yi ba irin ki ba in an kawo sai dai ki cafke kullum cafkewa kike kina riƙewa walkifa kenan mace ce mai karamci imra'atun karimatun sakhiyatun fi ata'iha tana da yawan sadaka tana tara miskinai da fakirai a gidanta kuɗi baya zama a hannunta tana da gaggawar kashe kuɗi ta hanyar yin sadaka tana yi tana cewa ina neman yardar Allah ne daga cikin abin da ta yi na ban mamaki wata rana sayyidina umar Allah ya kara masa yadda kamar yadda ibnu sa'ad ya fitar a cikin tabaqat da imam hafizu zahabi a cikin siyar alamin nubala na umar a lokacin mulkin sa yaje je ya ɗebo kuɗi dirhamai masu tarin yawa a buhu kuɗi masu yawa fa ya aika mata yace ce a matsayinta na mata annabi gashi nan a bata ya ji mace ce mai yawan taimakon mutane bari a aika mata ana kawowa matan nan ta ga tarin kuɗin nan tace wannan kuma meye aka ce ai kuɗi ne ta ce kuma a cikin buhu kuɗi ka ce dabino ta ce daga ina aka ce ai amirul mumini na umar ne ce a kawo miki sai ta kira yarinya gidanta Yarinya gidanta wacce take kula da yi mata aikace aikace ta ce ɗebe su daga cikin buhun ki ɗora a faranti ki bi duk gidan talakawa da miskinai da muke alaka da su duk ki je ki raba musu wallahi haka ta ɗauki kuɗin nan da umar ya bata duk ta shi za ki iya ki faɗi gaskiya ke da ke da yanzu kike kike caji aljihun mijinki matan zamani masu caje wa miji aljihu matan zamani ne yanzu masu ɗauke wa miji sauran canjin katin waya da sauran canjin goro matan zamani da in ya bada ma ki bayar ma sai kin rage shekaran jiya nan wata mace ta kira ni take ce min daga wani birni ta bugo take ce min don Allah tana neman fatawa ita fa mijinta in zai ba ta zakka in zai ba da zakka ita yake ba ta rarraba ta ce to yanzu akar maka Allah ni ya yadda da ni yaya zan dan ɗebuna wani ma na ce a ina a a a ai ba wani abin da zaki ɗiba yana ciyar da ke ya baki gida da motar hawa da komai to ai malam yanzu na shiga wani business ne wallahi na yi asara wajen miliyan uku na ce to ashe mai karfi ce ke ma ke ma zakkar zaki bayar ai wallahi na shiga wani kasuwanci na yi asara wajen miliyan uku so da Allah malam idan ya bani zakkan nan zan iya dan wawura na ce a'a a'a sai ta ce to ai kuma ni ina da marayu da nake taimaka musu na ce to ya halatta ki ɗauki zakar ki bawa marayun ki biya musu kuɗin makaranta ki musu ɗinkin sallah ki musu hidima amma ba wai ki ɗebe kuɗin zakka saboda mai gida ya baki ki raba mutane ke kuma ki ɗebe ba Allah ya taimake ni na samu na samu bayani na samu ilimi cikin arha ashe in an baku zakkar ashe kwashewa kuke to sai na zo wa maza wa'azi zan gaya musu taka tsantsan taka tsantsan yawwa ga wanda yake zuwa ya bawa matarsa kudin zakka ta raba in ba sa'a yayi ba sai ta zuba wasu a ƙarƙashin katifarta eh ta je ta harkarta nana Aisha ta ruwaito cewa wata rana matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku ji wannan hadisi yana da kyau Aisha ce ta ruwaito ta ce wata rana matan Annabi sallallahu alaihi wasallama sun haɗu sai suka ce ya rasulullah ya rasulullah ayyuna asra'u bika luhuqan ya manzan Allah wace ce daga cikinmu za ta yi gaggawar tarar da kai bayan kabar duniya ki duba wani ikon Allah ashe ya sanar da su cewa zai riga su mutuwa ashe sun sani cewa zai riga su tafiya sai manzan Allah yake cewa wacce za ta riga ku iso ni wanda da na mutu za ta biyo ni a tsawon kunna yadan wacce tafi kowa tsawon hannu a cikin ku tsawon hannu kuma ai sai matan nan malama sai suka zauna suka ce ai layi aka yi layi aka ce kowa ta miƙe hannunta suka mimmiƙe hannayensu suka mimmiƙe suka mimmiƙe wai a gane wace ce tafi kowa tsawon hannu suka ɗauki abin aunawa kamar igiya ko tef suka yi ta aunawa Allah da hikimarsa da aka zo aunawa sai aka samu na na sauda ita ce hannun tefu na kowa tsawo Allahu akbar ta ce sai suka ce to daga nan sai muka gane cewa wato lalle tana da dogon hannu dogon hannun nan ana nufin tana da yawan sadaka a riwayar imam al-bukhari sai suka ce wa kanat asra'una luhuqan bihi wa kanat tuhibbu sadaqa sai gashi kuma ita ce ta riga mu bin annabi sallallahu alaihi wasallama mace ce mai yawan son sadaka ta tara miskinai na na sauda ta tara miskinai ta basu ta taimaka musu ba ta tsoron abin da take cirewa a hannunta ba ta jin cewa ta bayar wai za ta talauce Allahu akbar um, ibn hajar ya faɗa a cikin fatul bari cewa wannan hadisi lalle yana nuna mana cewa yawaita yin sadaka a lokacin da mutum yake da hali ya fi muhimmanci akan yawan yin aiki ka ɗauka ka bayar ki ta ba da sadaka ya fi muhimmanci akan ki ta bada ki ta yin nafila saboda nafilan ya shafe ki ne keke kadai sadaka kuwa kin amfana za ki samu lada kuma kin taimaki wani ko ba haka bane ba sannan kuma wannan yana nuna duk macen da take so ta zama tana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kiyama to ta sifanci da sifan na na sauda ta yawaita yin sadaka shi sa annabi da ya tara mata wata rana ce ya ku taron mata Allah ya nuna min wutar jahannama naga waɗanda suka fi kowa yawa a cikin jahannama ku ne mata ina ba ku shawara ku yawaita sadaka lallai duk matar da take so ta samu rahamar ubangiji laifuffukanta da zunuban da take aikatawa Allah ya yafe mata kuma idan Allah ya tada kiyama ta zama tana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi sallama to ta rinka yawaita sadaka da abinci yawaita sadaka da abin sha yawaita sadaka da ɗan abin da Allah tabaraka wa ya hore mata yin haka zai taimaka kwarai ya sama muku kusanci da annabi babu musulmin da kuma baya sha'awar ya zama yana kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so muna roƙon Allah da kyawawan sunannakinsa da suka cancanci ko ya suka cancanci a roƙe shi da su kuma waɗanda idan an roƙe shi yake amsawa Allah ta tabaraka ta'ala ka sa mana tausayi a zuciyar mu ya Allah ka sanya mu cikin masu kishin taimakawa ƴan uwanmu Allah ka raba mu da rowa ka nesantar da mu da rowa saboda yanayin lokaci kasar mu ya cika za mu dakata a nan insha Allah sai tambayoyi abinda na faɗa na daidai Allah ka ba mu lada wanda na da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana gobe za mu sake ci gaba da jin bayani akan falalar wannan baiwar Allah na na sauda dan mu samu abin da za mu tsintsinta Allah ya datar da mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin to ya zo to alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan baiwa Allah ta ce malam assalamu alaikum ina so kai mun ƙarin bayani da kyau mutum ne ɗakinsa yana gabar kuma yana bin masallacin yamma to waye ya ce ki bi masallaci kina gidanki duk macen da take so ta bi jam'i ta je masallacin in akwai wurin mata amma ba wai ta zauna a gidanta ana sallah tana bi ba kuma yanzu kin ga ke kina gaba da masallaci an hana a sallah a gaban liman duk wanda zai bi liman dole ya zama yana bayan liman so ya kamata ki kiyaye wai ta ce wai an ce mata ba kyau eh kwarai ko ba kyau malaman mazhaban nan gaba dai sun yi tufaki duk wanda ya sallah gaban liman ba shi da sallah kuma na gaya muku in za ku bi sallah to ya zama kuna kuna masallacin ko kuma gidan yana liƙe da masallacin ta yadda ko an ɗauke wuta za su ji sautin ladan amma gidanki yana nisan masallaci idan aka ɗauke wuta yaya za ki ji sautin liman ko ladan akwai damuwa assalamu alaikum malam da Allah aka kallahu muna da tambaya kamar haka da Allah malam ka yi wa yaranmu 'yan mata nasiha domin sun ɗauki soyayya fiye da karatu sun fifita soyayya sama da karatu sai a tura su makaranta sai ka ga sun tsaya da saurayi ko su je makaranta da waya su yi ta hira da samari idan an musu magana sai su ce wai ba mu san zafin soyayya ba ne shi yasa to masha Allah dan Allah malam a musu wa'azi mai shiga jiki ko za su rage soyayya akan karatu Allah ya bada ikon yi musu wannan abin da ta faɗa haka ne to Allah ya sauwaƙe Allah ya sauwaƙe a saurara da ya muku wani abu guda duk yarinya da take so ta yi albarka a rayuwarta to ta nemi abin da za ta yi da zai kyautata mata rayuwarta kin ga soyayya nan da kike gari kamar kumfa ne fa wani lokacin da iska ta kada sai ki nemi kumfa ki rasa kuma kowace yarinya ya kamata ta tsaya a inda Allah ya tsayar da ita kowane abu yana da lokacinsa yanzu kin ga a shekarunki abin yake gabanki yake kanki shine karatu ki ilimi da wannan ilimin ne zaki samu daraja a idan mijinki ko ba ka ba duk yarinyar da ta kuskure ta kashe kanta ta kashe kanta ba ta neman ilimi bata samu karatu ba aka tukuikuya ta aka kai ta gidan mijin shi wannan mijin da kike soyayya da shi ta waya ko kike tsayawa yake tsare ki hana ki zuwa makaranta ko ta boko ko islamiyya shi zai fara zuwa ya ce da ke jahilan banza ba zai tuno lokacin da ya bata miki lokaci ya hana ki karatu ba kowa ya sani soyayya cuta ce a cikin zuciya take takan hana mutum sakat koyaushe tana tare da kai to amma mai dabara komi yana ba shi lokacinsa karki yadda saurayi ya cinye miki lokacinki kullum da surutu surutu na banza mara amfani kuna lafiya yaya gajiya yaya kajin gidanku zakarin gidanku nawa ne yaya al'amura yaya kanwa mamankin nan na dade banganta ba ina wane ne ina wane ne babanki gona nawa ya noma bana kaza kaza kaza ina ruwanka da gona na ya noma bana shirme su surute na banza ka rasa me ake yi wani lokacin an kira wayan fa babu aidiyan zancen ya kare ta yi shiru ya yi shiru to ya kina ji na a lokacin ina jin ka babu abin da zai faɗa dan jaraba amma sai an kira to da kai haka kan ka karanta mata kulhu wallahu mana kawai eh in abu ya gagara ka ce bari karanta miki qur'ani ai ya da so da yawa daga cikin masifun da suke damun yaran mu a jami'o'i ba ma wai a ƙananan makarantu ba ta universities da colleges of education makarantu na ilimi wallahi sai ki tarar da yarinya iyayenta sun biya mata kuɗin makaranta sun yi komai amma wallahi ba karatun take ba soyayya take kullum sai dai ta yi wanka da yamma saurayin ta yazo ya dauke ta su tafi gindin bishiya su shakata in ta rike littafi ma in dai ba ganin sa ta yi ba bara ma ta gane wai ta jefar da littafin da yake jarababbiya ce fitinanniya wallahi ba daidai bane wannan kuma wallahi ku ji tsoron Allah kuma iyaye ku sa ido akan wayar da 'yan mata suke da shi suke rikewa yau ta buga wancan saurayi yau ta buga wannan kin kasa hakura da guda ɗaya kina nan kina kwashe-kwashe ki ɗauko wancan ki makale wannan ki ɗauko wancan ki makale wannan wannan ba daidai bane ba wallahi yaudara ce ha'inci ne duk mijin da kika yadda saurayin da kika yadda ba yaudara ba ha'inci zai aure ki to me zuwa ki je ki raba kafa ko jiya sai da nayi wata waya nake mata fada saboda saboda saboda aure ne aka kokari aka hada ta da wani kuma sai na samu labari kuma tana ta race wani kuma ta can gefe na ce to ke ba ke saki samu mu kunya ba ki zaɓi ɗaya in kuma a gidan gidanku maza biyu ake aura ki gaya mun kuna alaƙa da wani yanzu zai turo iyayensa su zo su yi magana da iyayenki a sa musu lokacin aure da ke sannan na samu labari a gefe kuma kina alaƙa da wani ta can yana zuwa yana ɗan kawo miki ɗan madara da bombita fi sabilillahi wannan gaskiya ne wannan ba yaudara ba ce shiru na ce kima da ansa na ce ko maza biyu zaki aura ki gaya mu dan matan zamani ne yan zamani watakila ko akwai wani sabon tsari da kuka kawo zaki aure namiji biyu a a guda ɗaya ne na ce to in ɗaya ne ɗaya kin ga wannan ba daidai ba ne kuma yawancin kwaɗayin duniya ne yake damu ku a buga wancan ya turo ɗan da na ɗari biyu da hamsin a buga wancan ya zo ya dan gaishe ki gaiso sallah ya kawo miki a tamfan naira dubu ɗaya da ɗari biyar a buga wancan ya kawo miki yan takalma ɗan sakadali a buga wancan haka dai duk wanda ya zo sai ki ce ai wallahi daga kai sai kai kuma ƙarya kike yi wai yanzu mata wai yaushe za ka tsaya da guda ɗaya yaushe za ka tsaya da guda ɗaya ai gwanda ka wawuri na wawura su ma ai haka suke suna yaudar subhanallah so ba daidai ba ne kuma na gaya muku ki tsaya ki karatu ki daraja mace mai kima a yanzu shine mai ilimi ilimin nan guda biyu na zamani da na addini in kika yadda kika shiga gidan miji dinkin ki tabar subhanallah a wani amayi ma min kan biyo mami amayi ma an da amayi ai amayi wallahi wala sai ko ku ji tsoron Allah ku rike gaskiya Allah gyara mana halin mu malam mai hukuncin mijin da yake da mata biyu to yau kuma za a kawo karan masu ina jin wata kishin kishin ta ne ya taso eh za ta warware mana shi a nan <laughs> mai hukuncin mijin da yake da mata biyu idan ɗaya ta haihu ya mata biki da kayan suna ɗaya kuma idan ta haihu ko biki baya mata bare ma kayan suna kuma yana da hali malam dan Allah idan aka je tafsirin rana da na dare a ƙara jan hankalin maza sosai irin masu mata sama da ɗaya nan saboda yana zuwa wajen karatun naka to yanzu <laughs> to yanzu an san anan zan bada ita ko a can <laughs> ko ku a nan da sandika to a saurara ni na sani gaskiya yana iya faruwa a samu namijin da yake da irin wannan kazantacciyar ɗabi'a wallahi mu maza muna da rauni maganar gaskiya ba maganar koyewa ba muna da rauni sai dai Allah ya fi mana Allah ya shirye mu kawai yawwa wani wallahi ta dalilin matansa zai shiga wuta akwai wanda in ya auro mace gani yake wannan matar da ya auro ita ce komai sai ya tare a tattare da ita ya manta da wacce ya aure ta tun ladan noma ya ta bulakantar da ita yanzu wannan kun ga ai zalunci ne matarka tana da haƙƙi a kanta a kanka idan ta haihu ka kai ta asibiti ka bata abinci mai kyau da zai gina mata jiki za ta samu ruwan nono mai kyau sannan kuma ka ciyar da ita abin da ake da buƙatar mace mai ciki ta ci saboda likitoci suna faɗan ga irin abin da ake so su rinka ci tun da kace za ka yi aure ka yadda to sai ka yadda ka ɗauki wannan nauyin sannan kuma jaririnka dan ɗanka ne yana da haƙƙi ba wai na uwar bane ba ita kaɗai yana da hakki ka sai masa suturar da kake sai kowane da in baka yi ba Allah sai ya kama ka me yasa ɗanka wani ka masa hidima lokacin ka haife shi amma wancan saboda laifin uwarsa za ba ka son uwarsa ba ka yi da uwarsa shi ka kika sai mai idan uwar ta maka wani abu to me laifin jariri kuma dan Allah me laifin jariri wannan ba daidai bane zalunci ne maganar biki kuma tunda ka yi mata waccan ka ba ta kuɗi ta yi abinci ta yi walima to ita ma wannan ba laifi ka bata kuɗi yana da kyau dole ne ma in ko ba za ka yi ba to karka musu gaba ɗaya in ko ba za ka yi ba karka musu gaba ɗaya kullum namiji abin da ya kamata ya gaya wa mace idan ta ce kai mata dan akwai matan da suke tsare miji a ɗaki sai su yi ta bashi bukatu kamar su kaɗai suke aurensa ni kaza za ka siyo mun ni kaza za ka siyo mun ni kaza nake so ka ce ke dakata ba fa ke kadai bace ta a gidan nan ki saurara wannan abin da kika ce ne sayo miki fa in na sayo miki fa dole sai na sayo wasu ko da lokacin su bai ba in lokaci sai na sayo miki kin san wata matar ku ɗaya ya ce kullum da Allah dan tafi mana soyayyar kazan nan ta bakin titi ban karariya kullum sai ta gaya maka to ita ka je ka sayo mata to wacce fa ita baiwa Allah kullum ta dafa dan miyar kukanta ta yi hakuri ta dogaro ga Allah ita wancan kana sayo mata wallahi idan baka siyo ɗayar sai Allah ya kama ka kada mutum ya yadda matarsa ta yaudare shi ta sa ya ta mata hidima baya wa sauran matan kuma munafurci irin na mata ta san baya yi wa wancan din sai ce ta sa ana yi mata tana wani kafafa tana nuna isa mun sani a kasar na akwai matar da wallahi tallahi take zata mijinta ya mata wannan hidima idan ya sayo mata ƴaƴan kajin da ake ci wallahi saboda wulakanci ko in suka ci kashin sai ta jefa kofar kishiyar me kwanta ajiye ta kulle a leda ta abin nan sai ta balla ta balla sai ta jefa kofar kishiyar washe gari kishiyar tana tashi sai ta ga kasusu kofar ɗaki ɗakinta kinaya ne na cewa mai gidan ya ce kuma wallahi ya zo ɗakin ɗaya kishiyar baya sai mata tun tana hakuri ta gagara abin da ya tayar mata da hankali take cewa wata rana ta waye gari tana buɗe ɗakin ta sai yaranta suka sa wawa akan kasusuwan nan wawa kashi ba da aka jefar wannan ya doki wannan wannan ya doki wannan kawai matan nan ta tsaya tana kuka kaga ita a ɗakin ta mijinta ranar girkin ta baya ya mata wannan baya baya mata wannan kuma shi kenan kawai sai a zuba ido a kyale irin wannan mazan da suke wannan wallahi ko shakka babu sai sun shiga wuta kuma duk matan da take zuga mijinta yana yin irin waɗannan abubuwan wallahi wallahi wallahi ita ma sai Allah ya kona ta kar ki bari ki zamanto sababin da zaki sa mijinki shiga wuta ku taimake su su adalci in ya sayo miki wani abu bai sayo ki sheki ba fito da shi tsakar gida ki dan tsakura mata kice gashi ke ma ki dan taba albarkaci na abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko ce bar shi Allah ya fi wani um, akwai akwai sanarwa mai muhimmanci kun sani cewa dukkan shekara insha Allah muna zuwa gidajen kurkuku muna kai musu ziyara kuma ziyarar nan idan mun je ba zuwa muke muna zare musu ido ba ko mu ita musu wa'azi kun san wa'azin a gidan kurkuku baya aiki in baka bada wani abu ba in ba haka ba sai a ce to ga malamin nan mai yawan wa'azi duk shekara yana zuwa amma baya kawo komai to abin da muke idan mun je muna samu wasu ba su da sutura kuma kurkukun nan akwai maza akwai mata wasu ba su da kayan sa wallahi sai gwamnati yana zaune wandan sa a fashe wallahi akwai karancin abinci akwai karancin kayan masarufi na sarrafa abinci in an nuna miki tukunyar da ake dafa musu abinci ko abincin da suke ci hankali ke zai tashi kwarai to dan fursuna daga cikin abin da zaka bashi ka burge shi da daɗi akwai magi magi guda ɗaya in ka bashi sai ya taima addu'a saboda abincin su ba magi ki kwatanta yau abinci idan kin yi a gida ba magi ba magi dan sabulun wanka dan omo suturar da zai saka idan da azumi ne dan lemo da ayaba haka dan sweet milo dan waye dan mace sara alhamdulillah duk shekara Allah ya sani <coughs> muna iya kokarin mu muna sassaya muna kai musu duk shekara kuma ba gidan kurkuku ɗaya muke zuwa ba a wani gidan sai mu tarar da akwai mutum ɗari biyar warai da gaske kuma dukkan su mabukata ne to muna sanarwa a tafsirin mu na dare mun faɗa daga yanzu ana karɓan taimako don mu je mu kai wa waɗannan mutane muna sai musu buhunan lemo buhun lemon nan guda ɗaya ina ji ya fi dubu goma ko mana dubu goma sha ɗaya to buhun lemon nan guda ɗaya bare ishe su ba muna fasa shi an kukulle shi a leda ba sai ki neme shi ki rasa kwarai da gaske to kuma za mu je ɗillire za mu je tula za mu je sham ne ko eh, akwai sham duk za mu je insha Allah to kin ga akwai buƙatar a ce taimaka musu kuma ana samun mata ana samun maza so muna sanar da ku cewa ku taimaka fi billahi masu tsohuwar sutura ne wanda mijinki zaki je ki masa magana ya bada riga ɗaya biyu ne wanda za ta kawo sabulu wanda za ta kawo magi amma fakar a sato na mai gida Yawwa wanda za a kawo turare ne wanda za a kawo omo ne wanda kayan masarufi hijabai ne da waye da sauransu duk a kawo idan mun samu ma da yawa muna bawa marayu in mun samu da yawa muna bawa waɗanda suka musulunta duka ana basu so ku taimaka kada mu zo mu yi wannan taron namu mu zo mu yi ta haduwa ba mu yi wani aikin alheri ba so insha Allah ta'ala da kudin kuma da za a sarrafa a siyo lemon yan agaji yan hizba za su yi ta zagayawa kullum kullum suna karba duk lokacin da suka karba za su rubuta me suka bayar insha Allah idan lokacin yi za a sanar da ku me aka samu a je a sayi wannan kaya sai mu je mu wakilce ku a kai musu sai su yi muku addu'a kin ga kin yi wani aiki na alheri watakila baɗi ba da ke za a yi ba kina kabari so muna fata insha Allah daga yau gobe yan agaji za su rinka zagayawa yan hizba ciki da waje insha Allah Allah ya muku albarka Allah ya bada dacewa Allah ya maida ku gidajen ku lami lafiya ya Allah ka yafe mana kurakuran mu ka sa mu gama da duniya lafiya ga ji kan iyayen mu waɗannan abubuwa da ake faɗa na halayen mu Allah ka ba mu ikon gyarawa a Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka sa aljanna firdausi ita ce makoma gare mu ya Allah ka karbi azumin mu ya Allah ka karbi azumin mu ka karbi sallolin mu ka karbi salatin mu ka karbi istighfarinmu ka karbi tuban mu duk abin da muka yi ba daidai ba ya Allah dan albarkacin wannan wata Allah ka yafe mana ya Allah muna da laifuffuka muna da zunubai ya Allah mun ƙetare iyaka ya Allah kai ne ubangijin mu kai ne mai jin kayin mu kai ne mai mana rahama kai ne mai faranta mana kai ne mai taimaka mana kai ne mai azurta mu ya Allah kai mana wannan abun ba dan halin mu ba ya Allah ba dan halin mu ba ya Allah in ka kaddara a wannan shekara wata ko wani daga cikin mu zai riga mu gidan gaskiya a wannan shekara Allah ka sa dan aljanna ne ya Allah ka sa dan aljanna ne idan ka kaddara ba za mu dawo ba wani ko ba wata a cikin mu ya Allah Allah ya Allah ka sa ya samu haske a kabarinsa ya Allah zama a wannan masallaci da wannan karatu ya ubangiji ka sa ya mu samu rahama mu samu jin kai wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan abun ba mun kawo maka sabo ba